Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayoyin masu mu da dama kan ƙasar Falasɗinu, Isra'ila, Gaza da kuma Hamas kamar haka. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku bani tarihin ƙasar Falasɗinu da ke zirin Gaza Shin ko akwai mabiya addinin Kirista a cikin Falasɗinawa da ke fafutukar neman 'yancin ƙasarsu daga ƙasar Isra'ila? Mai tambaya a Tahiru Hashimu garin Yarima, ƙaramar hukumar Gasol, Taraba, Najeriya. Ina ne ƙasar Isra'ila take kafin su mamaye ƙasar Falasɗinu, kuma daga ina Isra'ilawa suka fito? Mai tambaya Malama Messi Joseph daga Shandam, jihar Plateau, Najeriya. Salamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bincika min takaitaccen tarihin Hamas da kuma zirin Gaza. Mai tambaya Bello Isiyaku birin Fulani karamar hukumar na faɗa jihar Gombon Najeriya. To idan malamai masu tambayoyin Attahiru da Messi da Bello da duk sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na ɗaya na ansoshin da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce, na farko dai tarihin kasar palestino da kuma isra'ila tarihi ne mai ɗimbin yawa tarihin duniya babu wurare wanda suka samu cikakke tarihi da rubuce-rubuce a duniya kamar wannan wurin um, inda ke cewa kasar palestino nan a yau inda uh, yahudawa suka mamaye shekaru da dama da suka wuce wato na farko abin da nake so masu sauraro su sani um, wannan wurin yana da alaƙa da manya-manyan addinai a duniya nan guda uku gaba ɗaya addinin musulunci da na kiristoci haka ma yahudawa duk suna da alaka da wannan wuri su musulmai su ma suna dangantaka da wannan wuri sosai especially akwai wani masallaci a wurin wanda ake kira masallacin kudus musulmai sun ɗauki wannan masallaci mai muhimmanci yana da muhimmanci a tarihin musulunci sosai amma tun da ba shi aka tambaya ba yau ba za mu yi magana a kai ba haka su kuma kiristoci da kuma yahudawa in ka duba tarihi ma asali wannan addinan guda biyu zaka ce a wannan wurin suka tashi gaba ɗayan su yahudawa aka fara bayan annabi musa ayi annabi isa a wannan wuri. kun ga su yahudawa suna bin addinin annabi musa ne haka kristoci da suka zo suka bi annabi musa suka sake bin annabi isa a musulmai kuma da aka tashi wato larabawa da suke wannan wuri sun bi addinin yahudawa na farko sun yarda da annabi musa kenan haka kuma sun yarda da annabi isa alayhi salam sa'annan suka ƙara yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan shimfiɗa nake so in saka masu sauraro su sani cewa wannan wurin da ake tambaya nan yana da ɗumbin tarihi sosai duk addinai na duniya suna alaka da wannan wuri akwai wani ɗaya daga ciki wanda ya tambaya ko akwai kiristoci a Palestine ko a Israel lallai duka wannan ƙasan guda biyu da ake faɗa a kai yanzu akwai musulmai akwai kiristoci haka kuma akwai yahudawa wato yahudawa masu bin addinin annabi Musa kiristoci masu bin addinin annabi Isa haka kuma musulmai masu bin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wanda su sun yarda da shi annabi Muhammadu da annabi Isa alaihi salam tare da annabi Musa alaihi salam dukansu to wannan zai gaya mana cewa wannan wurin akwai kiristoci kowa ya sani akwai su a wurin haka kuma akwai yahudawa haka kuma akwai musulmai yawa yawan larabawa da suke wurin musulmai ne amma fa akwai larabawa wanda ba sa sallah wanda kiristoci ne haka kuma akwai larabawa wanda su kuma yahudawa ne haka kuma za a samu yahudawa wanda suka musulunta suna sallah ko kuma suna kiristancin su don haka a cakuɗe suke sai dai in ka zo ta ɓangaren Palestine yawa yawan su musulmai ne larabawa amma akwai kiristoci a cikin su wanda suka yarda da addinin Annabi Isa alayhi salam ba su da yawa a cikin Palestine haka kuma in kai crossing ka tafi inda Yahudawa suke yanzu wato Isra'ila su ma akwai kiristoci a wurin akwai musulmai akwai Yahudawa to wannan shi ma na na ƙara shimfiɗa don masu sauraro su sani akwai wanda ya tambaya ko akwai kiristoci a wannan wuri ko akwai musulmai musulmai ko akwai yahudawa duk akwai su a wuri daidai ta bangaren kasar inda palestine take yanzu inda ake rigima akwai musulmai su suka fi yawa wurin kuma larabawa ne masu yawa a wurin sa'annan akwai na biyun su sai kiristoci sa'annan mafi karkanta daga cikin su su ne yahudawa don haka in watakila za mu ce wato 70 or 80% musulmai ne sa'annan akwai kiristoci maybe 15% 5% kuma sai mu ce watakila a yahudawa wannan percentage da nake bayarwa ba wai actual figures bane amma kawai mai sauraro ya gane cewa musulmai su suka fi yawa haka kuma in ka koma bangaren Isra'ila shi kuma in ka je wuri mafi yawan su a wurin Yahudawa ne sa'annan na biyu wanda yake bin su a wurin sai musulmai sa'annan na uku su ne kiristoci don haka duk wani bangare akwai wanda zaka samu musulmi akwai krista akwai kuma yahudu wa yahudawa wanda ake kiran su isra'ila yanzu to wannan kenan akwai wani kuma wanda yake tambaya akan zirin gaza wato gaza wa ina ne gaza dina wato gaza dina wato ita kasar palestine kasa ce wanda take da wurare manya-manya guda biyu kamar yanzu in ka zo najeriya sai ka ce Nodan Najeriya da kuma Southern Nigeria. Ka gani in ka zo Southern Nigeria akwai ƙasashe da dama wato jihohi, haka kuma in ka zo Northern Nigeria akwai jihohi da dama. Wato Gaza ita Palestine akwai Gaza, zirin Gaza da ake magana nan Gaza Street. Sa'annan akwai kuma West Bank. Wannan wuraren guda biyu su ne manya-manyan district da suke cikin ƙasar Palestine. Don haka ita Gaza tana ɗaya daga ciki wanda ita Hamas take mulki a wannan wuri yanzu da muke magana sa'annan ta wurin West Bank kuma um, wato Palestinian National Authority su suke mulki a wannan wurin a gargashin Prime Minister na Palestine kenan wanda aka samu rigima ne tsakanin Palestinawa shekaru da dama da suka wuce lokacin da amerika ta shirya za a samu two-state solution tsakanin Yahudawa da kuma uh, mutanen larabawan Palestine ana so a raba wannan wurin ya zama kasa guda biyu wanda za a ɗauko e, sashi ɗaya ya zama state of Palestine sashi ɗaya kuma ya zama uh, wurin um, Yahudawa wato Isra'ila to a nan Hamas bata yadda ba sai ta fita daga wannan arrangement ɗin ita ta ce bata yadda ba with two-state solution sai ta koma ta zanna a gefe wato tun wannan lokacin ta koma kamar irin ƙungiyar fafutukan neman ƙasar Palestine aka ta fara da wasa wato larabawa ne masu neman kafa ƙasar Palestine suna wannan fafutukan Amerika ba ta da su ba duniya ba ta da su ba a ƙarshe ma Amerika ta kira su ƙungiyar yan ta'adda da aka kira su ƙungiyar ta'adda a wannan tafiyan sai suka koma kamar yan siyasa kuma suka metamorphosis suka dawo political party aka yi zaɓe a shekara 2006 da aka yi zaɓe 2006 haka Allah ya ba su nasara sai suka ci zaɓe a wannan zirin Gaza suka ci zaɓe a Gaza Gaza ya zama yana karkashin su don haka kamar ka kada kamar yadda na faɗi na farko ne a ce nodan Najeriya yana karkashin Hamas haka ta zama yana har yau yana karkashin su wato West Bank kuma ba ta karkashin ita Hamas to yanzu a takaice za a ce kamar kasar Palestine an samu rabuwa ne tsakanin mutanen Gaza din da kuma mutanen um, West Bank ita Isra'ila tana gefe don haka ita Hamas kamar wanda ya tambaya ta fara ne kamar kungiyar fafutukan neman kafa kasar Palestine wanda bata samu goyon bayan wa'yansu 'yan Palestine din ba daga wurin West Bank. Don haka daga baya inda suka fi ƙarfi suka ci zaɓe suka mamaye wannan wurin na Gaza suna mulkan wannan wurin har yau da muke magana. Shi yasa ma da aka fara rigima na kwanan nan za ku gani da ita ake rigima da wannan wurin na inda Hamas yake wato Gaza Strip su suka shiga ƙasar eh, Isra'ila aka yi rigima da su nan Isra'ila ta ce sai ta gama da Hamas gaba ɗaya. Gama da Hamas gaba ɗaya yana nufin sai sun gama da mutanen da suke karkashin gaza gaba daya don a nan hamas din take da mulki da gwamnatin ta gaba daya wannan magana kenan a magana ta biyu ko ta uku kenan wani yake tambayan tarihin wannan wuraren gaba daya a takaice bara mu iya mu baku wannan labari ba amma da cikin minti ɗaya zuwa biyu ita kasar Palestine da mutanen Yahudawa da muke magana mutane guda biyu dinnan duk suna ah, da tari a wannan wuri dukkan su biyu suna da tari a wannan wuri amma wanda yake da tarihi mafi kusa-kusa nan su ne larabawa wato yahudawa sun zanna tun zamanin annabi musa da muke magana nan kun ga wannan shekaru da dama da suka wuce amma daga baya an watse har allah ya kawo lokacin annabi isa annabi isa ma ya zanna da su har ma a tarihi ya nuna su suka kashe annabi isa da suka kashe annabi isa ba su yarda da addininsa ba Da kiristoci suka tashi a wannan wurin da larabawa daga baya su yahudawa suka watse suka shiga duniya da suka shiga duniya larabawa suna wannan wurin da zaman su har Allah ya kawo addinin musulunci a kusa da sunan nan kasar Saudi Arabia yayi yawo ya shiga kasashen Larabawa gaba daya wannan wurin har ya zanna gargashin dolar musulunci shekaru da dama da suka wuce ya fi shekara dubu ɗaya da wani abu yana gargashin dolar musulunci ne Larabawa su suka wannan wurin shekarun baya da eh, Yahudawa suna yawo a duniya sai Amerika da Ingila suka ce gara a nemo inda asalin waɗannan mutanen suke a mai da su domin Amerika ta ta lura da rigingimu da fitina Yahudawa sai suna neman ina za a kai su a mai da su asalin inda a tarihi ya nuna suke aka ce a asalin tarihin su a can kasar Palestine suna da wani wuri inda su ma suke da asali a wuri a mai da su wato wannan Jerusalem da muke magana don haka America ta taimake su da Ingila a takaice kawai za mu yi magana nan America da Ingila suka taimaka musu domin sun addabe su cikin kasashen su aka taimaka aka wannan wurin Palestine lokaci tana karkashin mulkin mallaka na turawa wato turawan ingila don haka ingila ta zo ta yanka wannan wurin da ake cewa isra'ila yanzu ta ce to wannan wurin ya zama ƙasar isra'ila ko kuma falastin ku zanna a wannan gefen falastin kuma suka ce ba su yarda ba domin a ganin su cikin ƙasar su ne aka zo aka yanka aka fitar da ƙasar isra'ila um, to amma lallai america da england sun bibiya suka tabbatar sai da aka ƙirƙiro wannan ƙasar an ƙirƙiro ta ne on 14 may 1948 wannan 1940 ake cewa declaration of state of israel wanda ingila ta yi tare da support na Amerika. aka gargiri kasar yahudawa a wannan wurin inda palestinawa suke asali za ka ce wurin palestine ne da kuma na larabawa ne da kiristoci da suke a wannan wurin. da yahudawa suka dawo da karfi da yaji Amerika ta dinga ba su kayan faɗa da duk abin da suke bukata ita da ingila domin su rabu da su a kasashen su tarihi ya nuna sun addabe su a kasashen su suma haka suna buƙatar fitar da su daga wurin su su tafi inda asalin su yake don su samu su sha iska a kasashen su don haka daga wannan 1948 din America ta ci gaba da taimakawa ita kasar Isra'ila haka kuma England da sauran kasashe na Turai To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan palestino Hamas, Isra'ila da dai sauransu. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa, Najeriya da kuma wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da mu Fiona Nandudo Mai da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu. Wassalam. Stop.